ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلي تنين شاء دايق وتر رمضان ألف دا داري حدود تلاتين دا تقوس وشتي دي دي دا شدا قوة يونيو شكرة تدبو بيو دا قوم شابكوي muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta saba'in da biyu wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin sifofin aljanna allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin aljanna akwai ƙoramu akwai gidaje kai baki ba zai iya bayanin aljannan nan ba ido bai taba ganin abin da ke cikinta na kawa da kyale-kyale ba kunne bai taba jin labari makamancin irin abin da aljanna ta kunsa ba mun kuma karanto kaɗan daga cikin sifofi duk irin abin da ka gani a yau a duniya bai kai ɗayan goma ba na aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya tattale ta ga waɗanda suka bi Allah subhanahu wata'ala shi yasa a cikin hadisin da muka karanto jiya wani balaraban ƙauye ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi yake cewa a cikin aljanna akwai kaza da kaza da kaza balaraban ƙauyen ya ce duk wannan na wane ne ya ce liman tayyabal kalam ga mutumin da ya daɗa zance sannan wa aqama sala ko kuma wa at'ama at'am ya ciyar da abinci wa adama siyam sannan ya lizinci yin azumi to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda aka gadan mu ko za a gadan mu da aljanna yau insha Allah za mu tashi akan aya ta saba'in da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها jahidil جاهد wal والمنافقين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا كي منزوه dama Allah subhanahu wa ta'ala yakan kira shi da sunaye ne guda biyu ko dai ya ce rasulu ko ya ce nabiyu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wani zubin kuma ce ya ayyuhan nabiyu kamar yadda ce anan jahidil kuffara wal munafiqin ya kai manzo ka yaƙi kafirai da kuma munafiqai waghlub alaihim ka kuntata masu ka matse su wa ma'awahum jahannam sannan makoma su wutar jahannama ce wa bi'sal masir tir da wannan makoma Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yaƙi kafirai ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza ku yaƙi waɗannan da suke raɓe manna da ku na kafirai sannan su samu kaushi daga jikinku wato kar su samu sassauci daga cikinku Allah subhanahu wata'ala a can wasu ayyuka da muka baro a can baya ya ce in firo khifafan wa taqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah da masu rauninku da masu ƙarfi ramammu daga cikinku da masu ƙiba matasa da dattawa masu tsawo daga cikinku da guntaye duk ku fita yaƙi gaba ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a don haka anan ma ya sake maimaitawa Ya ce ka yaki kafirai fala tuti'il kafirin na jahidhum bihi jihadan kabira kar ka bi kafirai wal munafiqin da munafiqai ka yaƙe su yaƙi bakin rai bakin fama domin duk mutumin da yake kokarin disa shi ainihin hasken addinin musulunci don mutumin da zai kokarin disa shi hasken annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutumin da zai kokarin bata alqur'ani to wannan bara gurbi ne wanda yake bai kyautu a bashi a cikin al'umman musulmai ba shi yasa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa ali radiyallahu anhu ya ce ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi arba'ati siyuf annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aike al'umman musulmi da takobi guda hudu saifun lil mushrikin akwai wani takobi wanda yake aka ce a fallewa mushrikai shine wanda wancan aya take magana fa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad ana magana ne da ainihin mushrikai duk inda aka haɗu da su matukar ba za su tuba ba sannan kuma ba su ce a'a sun kame ba za su yaƙe mu ba to takobi nasu ne guda ɗaya sannan akwai saifun likuffari ahlul kitab akwai takobi guda ɗaya wanda aka ce a yaƙi kafiran ahlul kitabi da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qatilul ladina yalunakum al kuffar wal yajidu fikum ghilza sannan akwai takobi na uku wannan munafiƙai ne aka ce a yaƙa da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu kamar yadda ce anan jahidil kuffara wal munafiqin ka yaƙi kafirai sannan ka yaƙi munafikai sannan takobi na hudu shine lilbugha ga mutanen da suka yi bore suka bijire ma shugaba misali suka ƙi masa da'a to Allah subhanahu wata'ala ya ce ainihin a yaƙe su inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard waɗannan su ne takubba guda hudu wanda aliyu ya ce radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike su ainihin a cikin al'umma a yaƙi waɗannan mutane matuƙar ba za su anshi musulunci ba ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce umirtu an umurce ni an uqatila nas da in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa a can ah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fa inna Allah ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah anan kasa kenan wato za a yaƙe su har sai addini gaba daya ya zamana ya ɗauki matsayi an ɗauke shi an komar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala يحلفون بالله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير har kullum munafiki yana da tabi'a guda ɗaya ita ce yawan rantsuwa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi wala tuti' kull hallatin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da zalika zanin duk mutumin da ka same shi kullun da yawan rantsuwa to akwai matsala a cikin mu'amalarsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم duk abu kaɗan ka ce billahi azim wallahi tallahi to duk mutumin da ka samu da wannan akwai yani wato birbishi irin na nifaqi munafinci da tarar shi rantsuwa ba abu ne wanda ake yin shi kai tsaye ba a'a sai in abu ya kai ya kai shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin penalty ya sanya ainihin doka da ka'ida ga duk mutumin da yake yawan rantsuwa ya ce wallahi zai aiwatar da kaza bai yi ba aka ce akwai wasu abubuwa da zai aiwatar la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أدون هكا يورن أرنتي ذاك سامو duk mutumin da yake da wannan ana jiya masa tsoron kada ya fada cikin munafikai Allah subhanahu wa ta'ala ce yahlifuna billah waɗannan munafikai suna rantsuwa da Allah ma qalu basu su faɗi wannan magana ba walaƙad haƙiƙa qalu sun faɗi kalimatal kufri kalima ta kafirci anan a cikin balaga akwai isti'ar wato kalima tana iya ɗaukan abubuwa da dama kamar yadda Allah ya ce a can kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kalma ce ya faɗa amma ba kalma bace guda ɗaya maganganu ne da dama muna fahimta to wannan shi ake cewa itlaqul juz'i wa iradatul kull wato an faɗi abu guda ɗaya amma abun da ake nufi tarin dandazon maganganu ne ya faɗa wato suna rantsuwa da Allah wannan magana ba su faɗa ba haƙiƙa sun faɗi kalima ta kafirci ko maganganun kafirci wa kafaru ba da islamihim sannan suka kafirce bayan musuluncinsu wa hammu bi malam yanalu sannan suka yi nufin abin da burinsu bai cika ba suka yi nufin abin da ba su in masa ba wa ma kamu ba wani abu yasa suke faɗa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani abu yasa suka kyare shi ba illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli face don Allah subhanahu wa da manzonsa sallallahu alaihi wa wa sallam sun wadatar da su daga cikin falalarsu fa iya tubu idan mutanen nan za su tuba su daina munafinci yaku khairan lahum wannan shine zai fiye musu alkhairi in za su daina munafinci su koma su tuba su bi Allah subhanahu wa ta'ala su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a wannan ya fiye musu alkhairi wa in yatawallaw idan ko za su bada baya yu'azzibhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su azaba mai radadi a nan duniya da lahira wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir ba su da mai taimako koko mai ainihin jibintan al'amarinsu a cikin doron duniya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya azabtar da su ba wani wanda zai kare Allah daga azabtar da su sannan ba su da wani mataimaki wanda zai taimake su ya hana su zuwa ga isa wannan azaba ta Allah subhanahu wata'ala da Allah ya daura masu shi yasa kamar yadda Allah ke cewa sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' can kuma yace yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir ma lidh-dhalimin min hamimin wala shafi'in yuta' idan Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin zai saukar da azaba ba ka da wani mutum wanda zai kare ka daga Allah subhanahu wata'ala shi yasa a lokacin da kafirai suke cewa wato annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne Allah subhanahu wata'ala ka tambaye su man yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a wane ne zai iya hana Allah subhanahu wata'ala idan yayi nufin ya azabtar da annabi Isa ko ko yayi nufin ya azabtar da dukkanin duniya gaba daya wane ne zai iya kare Allah daga wannan a don haka in za su tuba su daina munafinci su daina yama didi a daina hawa tudu da kwari a daina yin gabas da yamma kudu da arewa to wannan shine ya fiye musu alkhairi amma in za su juya baya su je su taya kan addini to Allah subhanahu wataala zai azabtar da su sannan a cikin doran ƙasa ba su da wanda zai jibinci al'amarinsu kuma ba su da wanda zai kare su daga azabar Allah wannan aya tana da dalilan da yasa ta sauka dalilai malamai sun ambato mabambanta ibn ishaq al-mu'arrikh al-ma'ruf al-shahid yana cewa ayan nan ta sauka ne akan wani mutum ana kiran shi julas bun suwait samit ya zauna yana bugun kirji yana cewa da mutane wallahi in kana ma yaqulu muhammadun haqqan la nahnu sharrun min hamid idan abinda muhammadu ke faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama na gaskiya ne ya zama na alkhairi ne wallahi mu dinnan mun fi jakuna sharri a gefensa akwai wani mutum dan matarsa ne ana kiran sha'awa mai ibn Sa'id sai yake cewa ka faɗi wata magana ta kafirci wallahi ni kuwa la ma ahwanu alai in yi shiru Allah ya azabtar da ni da magananka ko kuma in kai wa annabi zancen ka sallam ɗayan guda biyu dole sai an yi ɗaya to da in yi shiru Allah ya kama ni da irin wannan abu da ka faɗa ina zaune gara in je in gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga irin abin da ka faɗa ga irin abin da ka faɗa sai ko shi Umairu bin Sa'id ya tashi ya je ce ya Rasulullah julasu dinnan bun Suwaid bin Samit kaji irin abin da ya faɗa kaji irin abin da ya faɗa kaji irin abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a kira sa aka kira sa aka tirke sa yazo sai ya rantsi da Allah ya ce wallahi umairu ibn Sa'id ƙarya yake mani ya rasulullahi ban faɗi wannan magana ba sai aya ta sauka yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah wai ba su faɗi wannan magana ba walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba da islamihim haƙiƙa sun faɗi maganganu na kafirci kuma sun kafirci bayan musuluncin su wannan magana ta farko kenan akan dalilin sauka wannan aya dalili na biyu an samu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في ظل شجرة النبي وترانا عليه الصلاة والسلام يا كسن شينا زوني أئنور وتبشية فقال سي النبي يتي رسول عليه الصلاة والسلام إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان جماعة كسورة على ينزد السنو ونمتون زي زونا إنا زي كالليكو دا إدانو إلى النشيطان annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa alihi sallam kafin wannan mutum ya zo fa idza jaa idan mutumin nan ya zo fala tukallimu kar ku yi masa magana falam yalbas an tala'a rajulun azraqul jim kadan da faɗin wannan magana sai ga wani mutum ya zo ya shigo cikin mutane da idanu masu ruwan shuɗi fada'ahu rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kira shi ya ce kai zo faƙala sai ce alama tashtumuni anta wa ashabuk me nai maka me na tsare maka kake zagi na da kai da abokananka muna fahimta fantalaka rajul sai wannan mutum ya tafi faja'a bi ashabi sai yaje ya ɗauko waɗannan abokanan nasa waɗanda suka haɗu suka yi wannan yama ɗin suka zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'alafu billah sai suka rantse da Allah ma qalu wa ma fa'alu wallahi ba su faɗi komai ba basu su aikata wannan magana ba sai wannan aya ta sauka yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu dalili na uku an samu daga qatada radiyallahu an yana cewa dhukira lana an ambata mana anna rajulain iqtatala akwai wasu mutum guda biyu waɗanda suka yi fada ahaduhuma min juhaina wal akhar min bani ghifar ɗaya daga cikin kabilar juhaina ɗaya kuma daga cikin ghifar wato kabilar abu zarrin al-ghifari radiyallahu an da aka yi wannan rigima wa kanat juhainatu hulafa al-ansar su kabilar banu juhaina sun kasance mataimaka ne ga mutanen madina wato akwai haɗaka da fahimtar juna da yarjejeniya wa zaharar ghifari alal juhani sai wancan mutum daga ƙabilar bani ghifar sai ya samu ya yi rinjaye kan wannan mutum da ya fito a cikin ƙabilar banu juhaina malamai kuna fahimta faqala ibn ubay lil aus sai abdullahi ibn ubay ibn salul la'natullahi alai sai je samu ƙabilar aus wato waɗanda suke raye kenan a cikin garin madina sai ce unsuru akhakum ku zo ku taimaki dan uwanku saboda ga wancan mutum wato yayi galaba kan wannan mutum naku dan uwanku don haka ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata ku zo sai kun taimaka ma dan uwanku sai ya ƙara da cewa fa wallahi na rantse maku da Allah ma masaluna wa masalu Muhammad Abin da bai zamo wato misalin mu da wannan mutum da yake ikirarin annabta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wato bai zamo ba illa ke qala qa'il kamar yadda masu karin magana suke cewa ne sam min kalbaka yaqul wato ka raini karanka daga baya kuma karan nan zai cika don haka tsakaninmu da muhammadu haka muke ya zo ne wai shi ainihin jagora wai shi yana rainon addini yana ainihin tsabtace mutane to ƙarshe abin da zai faru sai ya koma ya kiwata mu sannan ya koma ya yaƙe mu don haka kafin ya yaƙe mu mu mu yaƙe shi kada mu bashi kafa kada mu bashi ainihin sarari ku fito kwai da kwarkwata duk ma abin da zai faru ya daɗe bai faru ba muna fahimta wa qala sai ya ci gaba da cewa la in raja'na ila al-madina wallahi in har muka koma cikin garin madina la yukhrijanna al'azzu minha al'azal da sannu madaukaka wai shi kenan da mutanensa munafikai za su fitar da mutane kaskantattu wai annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin da shi da sa. sai aya ta sauka ta fallasa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ta ce kai ya kai dan ubayyu dan salul menene ka kasance kana kitsawa da kai da mutanenka a na? sai ya rantse da Allah wallahi ni ban ce komai ba ai tsakani na da kai sai san barka yaron kirki mutumin kirki jagoran kirki Allah ya maka albarka ya ma rayuwa albarka sai aya ta sauka ya'lifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa malam bima lam yanalu to ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayhi to babu matsala ko dai ayat ta sauka ne akan Julas bin Suwaid ko dai ta sauka ne akan Abdullahi bin Ubay dan Salul kai ko ma dai akan wa ta sauka to abinda muke iya rairaya mu fahimta daga cikin wannan magana munafikai suna da ta'ada guda daya duk sanda alkhairi yazo sukan yaƙe shi duk sanda sharri yazo sukan yi dafifi su mara masa baya kaman yadda muka gani daga ainihin munafikan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan kuma wato al'amari ne wanda yake sunna ce ta Allah subhanahu wataala kasantuwan waɗancan munafikai sun kau sun kare ba shi ke nuna munafincin ya kare a duniya ba duk sanda alkhairi ya zo akwai waɗanda za su yi faɗa da shi sannan ba za su yi ƙasa a gwiwa ba duk za inda za su kai guru su kai mari wurin ganin cewa sun dakushe sun disa shi hasken wannan annuri da ya zo za su yi wannan aiki to amma kamar yadda waɗannan ba su yi nasara ba munafikan duniya har kullum ba za su yi nasara ba domin alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun wato Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haske na addini na musulunci domin ya ɗaura addinin musulunci akan duk wani kitifi da gunzugulu wanda ba musuluncin ba ko da ko mushrikai sun ƙi ko da kafirai sun ƙi addinin musulunci sai ya nasara shi yasa imam qatada yake cewa radiyallahu an wato an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ala yantahuna ila qismatil mirasi fala yazlimu fiha annabi ya ambata masu alaihi salatu wasalam cewa daga cikin alkawarin da Allah ya ɗauka ma wasu mutane cikin annabin da Allah ya aika musu a wancan lokaci ya ce ku bani alƙaura wato matuƙar kuka tsayi da waɗannan alƙaura to ni ko babu abin da zai sa ba zan baku aljanna ba bi ma'ana munasabar wannan aya da wannan hadisi da za mu karanto shine as-sabatu wat-tasabbut ya zanto kana da tsayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsayu ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka kar ka kasance mutum ne mai bakin ganga yu'tika min tarafil lisani alawatan wa yarugu anka kama yarugu sa'labu zai baka zuma a baki amma kuma idan ya koma da shi ne duk wata wuta za a hada domin a yaƙi addini to haka sai annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yake baiwa ainihin sahabbai labari radiyallahu anhu cewa yana daga cikin annabawa wato waɗanda suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki wani annabi zuwa ga mutanensa annabin ya ce to ina gaya muku abubuwa guda uku matuƙan kun yi riko da su Allah subhanahu wa ta'ala zai baku aljanna abu na farko wato shine kada ku yi zalunci a cikin gadon magada waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya raba ya kasa ya basu na biyu wala yudkhilu absarahum albuyuta hatta yu'dhana lahum kada su kuskura su shiga ko su shigar da idanuwansu cikin gidaje face sai Allah subhanahu ta'ala wato sai an yi musu izini tukuna kar su yadda su shiga wani gida wanda ba nasu ba sai ma abuta gidan sun yi musu izini kamar yadda Allah yake mana bayani a can يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا sannan abu na uku wa Allah ya ta'imu ta'aman sannan kada su ciyar da wani abinci hatta ya tawadda'u wudu'ahum lis-sala face sai sun yi alola kamar yadda mai sallah yake yin alola waɗannan su ne abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba sahabbai labari radiyallahu anhum ga irin alkawarin da wancan annabin lokaci ya ɗauka tsakaninsa da mabiyansa wato abin nan waɗanda aka aike shi zuwa gare su kada su yi wannan kada su yi wannan kada su yi wannan amma annabi sai ya ce alaihi salam mutanen nan ba su tabbata ba akan alkawarin da wannan annabi nasu ya ɗauka ba don haka Allah subhanahu wataala sai sauka musu da azaba to mu kuma sai annabi ya ce ni kuma ni kuma yake cewa sahabbai taqabbalu li sittan ataqabbalu lakum janna ga abubuwa guda shida ni ma ina so ku yi mani alkawarin za ku kiyaye marasu, in kun kiyaye annabi ya ce to ni ko na lamunta muku aljanna sallallahu alaihi wa sallam qalu sai sahabbai suka ce ma hunna ya rasulullah menene waɗannan ababe guda shidda da kake so mu kiyaye maka qala sai ya ce idza haddathtum fala takzibu idan kuka ba da labari kada ku yi ƙarya duk maganar da zaka faɗa ko ma a gaban wane ne kada ka yadda ka yi ƙarya wa idza wa'adtum fala tukhlifu idan kuka yi alkawari to kada ku saba wa idza atumintum fala takunu idan aka ba ku amana kada ku yi ha'inci wa kuffu absarakum ku kame idanuwanku wa aidiyakum da hannunku wa furujakum da kuma farjojinku wa absarakum da kuma ainihin gannanku anir khiyana daga ha'inci kada ka sanya hannunka misali ka ha'inci dan uwanka kada ka yi amfani da idonka ka ha'inci dan uwanka kada ku yi amfani da ainihin kafafuwanku ku yi ha'inci kada ku yi amfani da farjojinku ku je ku yi abin da ba shi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku ba sannan ya ci gaba da cewa wa kuma anis sariqa ku yi mani alkawarin ba za ku yi amfani da hannayenku wurin ɗaukan kayan da ba naku ba wato shine sata wa furujakum anis zina sannan ku yi mani alkawarin za ku kare farjojinku daga zina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce duk mutumin da ya kare waɗannan abubuwa to ni ko na lamuntan masa aljanna sannan duk mutumin da ya gaza kare waɗannan abubuwa to ba lallai ba ne ba shi da garanti mafhumul mukhalafa ba shi da garantin samun aljanna saboda ya tabbata a cikin sahih hadisin abi hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ayatul munafiqi salat ayar da kake iya gane munafiki komin sallarsa kai ko a masallaci yake kwana ya buɗe masallacin ya kulle shi misali idan dai za a samu alama daga cikin waɗannan alamomi tattare da koma wane ne ko da akan ka'aba yake kwana ya sanya ihrami ya sha zamzam ya koma ya shimfiɗe in dai akwai irin waɗannan halayya a cikinsa to munafiki ne tsantsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza haddasa kadhab in ya bada labari yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari ya saba wa idza atumina khan in ko aka bashi amana ya ha'inci a wata riwayar wa idza khasama idan sabani ya hada shi da wani sai ya fara gaba to duk mutumin da ka same shi da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi ka rantse da Allah karka yi kafara munafiki malamai muna fahimta don haka shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu bashi alkawari idan dai za mu kare kanmu daga waɗannan ababe guda shida yace to ni ko na lamuntan muku shiga aljanna to Allah muke roƙo ya mana shamaki da garkuwa daga fadawa cikin munafinci wa minhu wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan لنصدقن ولنكونن من الصالحين الله سبحانه وتعالى yake cewa wa minhum dama na gaya muku duk sanda kaji an ce wa minhum ana magana ne daga cikin waɗannan munafikai man ahada akwai wanda yayi ma Allah subhanahu wata'ala alƙawari yayi masa alƙawari me yake cewa la in atana min fadlihi wallahi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daga cikin falalarsa lanasaddaqanna wallahi za mu yi sadake-sadake wala na kunanna min salihin wallahi da sannu za mu kasance daga cikin bayan Allah na gani. wannan aya akwai dalilin saukarta mujahid yana cewa radiyallahu an wasu mutane ne guda biyu suka tashi a bainar jama'a suka ce muna rantsuwa da Allah wallahi in har Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu daga falalarsa bi ma'ana ya bamu dukiya muka zama masu kuɗi lanasaddaqanna wallahi za mu yi sadake sadake kai ba ma zakkan da ta waje ba akan mu kadai ba za mu fada zakka bayan wannan zakka kuma sannan za mu ciyar da masakai kai duk dai wata bukata idan ta taso wallahi za mu bada ta ya rasulullah wala na na min as salihain sannan wallahi da sannu za mu kasance daga cikin bayan Allah na gari sannan akwai riwaya da ake kawowa cewa wannan aya ta sauka ne akan Sa'lab ibn Hatib wai wani mutum ne wanda ya zo talauci ya masa yawa sai ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulallahi ka roƙa mani Allah wallahi matuƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya bani daga cikin falalarsa to lallai ni kuwa duk abin da ya dace wallahi zan yi na zakka aka ce sai wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙa masa Allah sai Allah ya bashi ainihin bisoshi an san bisoshi ko wato ƙananan dabbobi kamar tinkiya da awakai misali shikenan da tumakai suka fara yawa sai aka ce sai fatanaha anil madina sai ya dan nisanci garin madina da kullum ana salawatul khamsi da shi tun daga ainihin asuba har zuwa sallar isha'i amma da dukiya ta fara yawa sai ya zamana cewa ya koma yanzu salloli hudu ake ganin sa da dukiya ta bunƙasa ya koma sallah uku ake ganin sa dukiya ta sake bunƙasa ya koma salloli biyu ake ganin sa da dukiyar ta sake bunƙasa ya koma sallah ɗaya kawai ake ganinsa da dukiya ta shahara shi na ya koma ba a sa sai sallar juma'a kai abin ma da ya gawurta sai ya haɗa kayansa gaba ɗaya aka ce sai ya ma bar garin madina gaba ɗaya ya koma can wani ƙauye kawai saboda dukiyar wato ba ana magana ne kadada abin ake aka cewa hekta hekta ake magana ba wai ana lissafin wai eh, abin nan tinkiya ɗaya ko biyu ko uku ba a'a shi kansa abin wai ya kai ga dukiyar ma bai san ainihin yawanta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tashi mutane guda biyu ɗaya daga kabilar banu juhaina ɗaya kuma daga bani banu sulaim ya ce ku je wurin salaba bin hatib ku gaya masa ya ba da zakka wato cikin dukiyarsa aka ce wai da suka je suka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya aiko mu ya ce ka ba da zakkan dukiyarka saboda zakka yanzu ya ta waje ba a kanka sai ya duba ya shiro to shi kenan ai wannan al'amari fa ganinsa nake yayi kama da jizya ganinsa nake yayi kama da haraji babu matsaya ko gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a saurara mani ni zan duba abin da ya dace zan zo zan same shi da kaina don haka sai suka je wannan mutum daga kabilar juhaina da banu sulaim suka ce annabi mun samu sa'alaba bin hatib amma ga abin da ya faɗa sai aya ta sauka wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin sai aka koma aka gaya masa aka ce wailak ya sa'alaba kai canka mahaifiyarka ta yi barinka ko kana da labarin aya ta sauka akan ka za a ci gaba da karatunta har abin nan duniya ta nade jin wannan sai hankalin sai tashi sai ya zo ya fa zamo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga zakan na kawo annabi ce a'a ba zan ansa ba ya rasulullahi kamar rai ka ansa ce a'a ba zan ansa ba annabi alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi har ya koma ga Allah subhanahu wataala Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu an shi ma ya hau da ya hau Salaba ibn Hatib ya zo ya same sa yace ka riga ka san matsayina ka san ni mutum ne wanda aya ta sauka a sa don haka don Allah ka taimaka kamar rai ka ansa abubakar ya ce ba zan ansa ba ana haka ana haka har Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarsa Umar an Khattab ya radiyallahu an ya sake zuwa shi Sa'lab ibn Hatib ya gaya masa ka ji yadda muka yi da Annabi sallam ga yadda muka yi da Abubakar radiyallahu an yanzu ka taimake ni kamar rai ka cece ni daga wuta ka anshi wannan zakka Umar ya ce a kai can Umar mahaifiyarsa ta yi barinsa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai anshi ka ba abubakar radiyallahu anhu bai ansa ba ni dan khattabi ne zaka kawo mun zakka ka ce ansa ba zan ansa ba don haka sai ya tafi Usman ya radiyallahu anhu ya sake zuwa ya irin wannan maganganu Usman ce kai na duk waɗancan da suka fi ni matsayi da komai ba su ansa ba yanzu ni sai ka dawo ka ce mani ansa ba zan ansa ba to sai aka ce ya rasu a zamanin Usman radiyallahu anhu Usman bai anshi wannan zakka ba to abin da sa na kawo wannan magana Ana so in yi bayani akan cewa wannan hadisi ne munkari ba shi da asali saboda a cikin hadisin akwai wani mutum ana kiran shi Ali ibn Yazid al-Alhani malaman hadisi sun ce matruk tuntuni an daina rawaito hadisi daga gare sa muna fahimta don haka wannan kissa ba daidai bane amma daga cikin munafiqan akwai wanda ya bugi kirji yace wallahi matukar Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dukiya zan ciyar in yi abin da duk ya kamata in yi Allah subhanahu wa ta'ala sai jarraba shi kuma zai gwada shi ya bashi to da aka bashi dukiya mai yayi gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala yace falamma atahum min a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa waɗannan munafikan daga falalarsa dukiya kenan suka yi wadata bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan falala sai suka ki su ciyar suka hana zakka muna fahimta wa tawallawahum mu'ridun sannan suka juya suka bada baya suna masu kau da kai daga bada zakka a cikin musulmai muna samun labari akwai waɗanda ba su bada zakka a yau Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ce fawailul lil mushrikin وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون بوني يا تبتك مشركي سوني وطن دباس بعد زكاة سننكما واتو سمت سنة شركة بسيطة الله سبحانه وتعالى don haka duk mutumin da baya bada zakkan kuɗinsa kamar yadda muka bada muka karanto a hadisai can a baya ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة دم متمن دبايا بعد زكاة كما يدي تبت أشكين بخاري دا مسلم رحمة الله عليهما الله سبحانه وتعالى زي حدا شدا ونمتي جيمي سنقو إذن يساريشي سيأي تفيا شكرو سبعين شكين قصا yana murginawa yana liliyawa yana tuntsirawa yana tafiya sannan Allah ya ce kun fayakun kasance sai sake tasowa aikin da muke zai dinga masa kenan a cikin kabari wannan kuma duk shimfiɗa ne fa kafin a zo ainihin farfaja alkiyama ba wai azaba ba kawai kenan a'a wannan sakamakon hana zakka da yayi to iya lokacin da zai kwanci kabari hayatun barzakhiyya da ake cewa rayuwa ta barzakhi iya kwanciyan kabarinsa kafin alkiyama abin da zai dinga fama kenan da wannan maciji don haka don mutumin da bai bada zakka sai ya san wannan aya ya san hukuncin Allah subhanahu wataala a kansa kuma daga lokacin da ya ji wannan aya ya yi istighfari ya koma ya yi lissafin shekaru nawa ne Allah subhanahu wataala yake bin sa bashi ya je ya baiwa waɗanda suka dace ya bada sannan ya ta istighfari ko da ya fitar ɗin wannan jinkiri da ya yi ba lallai bane Allah subhanahu wataala ya anshi wannan zakka da ya bada ba kuma lallai bane ya masa gafara saboda wannan jinkiri da ya yi amma dai ana sa ran Allah da zai samu gafara ya je ya istighfari ya bada domin rahmar Allah subhanahu ta'ala ta yalwaci fishinsa sannan kuma rahmarsa ta tsere ma fishinsa don haka sai ya fitar ya je ya istighfari na'am فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الله سبحانه وتعالى يتي sakamakon wannan zakka da suka ibadawa sakamakon juyawa da suka yi suka bada baya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bibiyi zukatansu da munafinci ma'ana ya dasa munafinci a cikin zuciyar munafinci ya tohu ya yi rassa ya yi jiyoji ya yi yabanya ya yi ‘ya'ya don haka su munafikai ne kuma waɗanda suka haifa maɗin munafikai ne muna fahimta wannan al'amari ila yau mai yalƙauna Allah subhanahu wa ta'ala ya musu haka tun daga nan duniya har zuwa ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala bima akhlafa Allah ma ado. sakamakon abin da suka saba ma Allah na alkawari da suka yi masa wa bima kanu yakdibun sakamakon abin da suka kasance suna yi ma Allah ƙarya da shi subhanahu wata'ala wannan ba'un a cikin nahu ana kiranta ba'un sababiyya wato Allah ya yi musu haka ne bi sababi ma aklafullaha ma wa'adu Allah ya yi musu haka ne bi sababi ma kanu yakdibun sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa na ƙarya don haka wato dole ne yadda nake faɗa mu jajirce mu bi Allah subhanahu wata'ala sau da kafa domin duk abin da ya kubuce maka akwai yiwuwan kana iya mai da shi yau da gobe matukar baka mutu ba amma idan Allah subhanahu wata'ala ya subuce maka shikenan kayi asara kayi batan bakatantan asarar da ba za ka iya mai da ita ba alam ya'lam alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Alam ya إن wai shin waɗannan munafikan يعلم sani ودن منافقا بسسني بني ya alamu يعلم na ونجواهم cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san sirrinsu kuma ya san abin da suke ƙunsawa suke ƙullawa suna faɗa na baki wa anna Allah alamu ghuyub shin wai munafiƙan nan ba su san Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin abin da ya faku ba ma'ana duk abin da suka ɓoye da wanda suka bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya sansa kuma zai ba su labari lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yu'asibkum bihi Allah abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala idan za ku ɓoye abin da ke cikin zukatan ku ko ku bayyanar da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku labari zai karanta muku abin da kuka kasance a cikinsa shi yasa a can yake cewa in qul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah idan za ku bayyanar da abin da ke cikin kirazanku in za ku boye abin da ke cikin kirazanku Allah subhanahu wata'ala ya sani a can ƙasa kuma yake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah da abin da ya bayyana a cikin dare da abin da ya ɓoye a cikin rana Allah subhanahu wa ta'ala ya san da zamansa don haka ko ma menene shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san da tsugunansa ya san da zamansa zai kuma ba shi labari babu wani al'amari wanda za a ce ya su'uce ya kuɓuce ya fita daga cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala babu wannan abu zuciyarka kafin a halicce ka bugun da za ta yi in ta zo duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sani misali kaman kaman azumi ne ka ɗauki misalin azumi kaga azumi muna ta lissafi muna cewa yau muna sha'aban azumi yau saura kwana goma sha biyar yau saura kwana sha hudu yau saura kwana sha uku sai aka waye gari aka ce kawai an ga wata watan azumin ramadana ya tsaya to yadda kake lissafin agogo kana bibiyan sa haka kwanukanka da ajalinka yake a wurin Allah subhanahu wataala an riga an gama misali yadda kake cewa ramadan misali za a fara shi ranar ashirin da ukun da muka fara misali ai kai lissafi kake yi to kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya san ajalinka ya san cewa eh ga inda ka taso za ka ta tafiya za ka ta tafiya ƙarshen ka ga inda za ka tsaya shi Allah ya sani ya riga ya gama da kai kai ne baka sani ba don haka ka ɓoye abin da zuciyarka ta ƙunsa? a'a ka yi bayanin abinda zuciyarka ta kunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani shi yasa ka duba kissan hudhud wanda annabi Sulaiman ya aike shi ya zo yace ahadtu bi malam tuhad bihi wa jituka min saba'in bi nab'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim wajadtuha yasjuduna lish-shamsi min duni wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili fahum la yasjudun alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khata fi samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allah ya san tsuntsu yake bada labari tsuntsu ba ma dan adam ba abinda wai mutanen nan suke boyewa ba su san Allah ya sani bane abinda suke bayyanarwa ba su san Allah ya sani bane to idan tsuntsu ya san wannan magana yaya dan adam din da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi hankali wanda Allah ya ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila yaya dan adam zai gaza sanin waɗannan abubuwa idan tsuntsu ya san wannan magana ga tururuwa a lokacin da annabi Sulaimanu ya zo zai wuce tana cewa udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun tana kira ye kuwa ku zo ku zo ga runduna nan kada Sulaimanu ya taka ku da shi da rundunarsa annabi Sulaimanu ya ce ullimna mantiqa tayr wa utina min kulli shay an sanar da mu abin da tsuntsu ke faɗa shi fa annabin Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ya ji maganarta fatabassama dahikan min qawliha sai ya murmushi ya dariya ya annabin Allah me yasa kake dariya ce a'a wata turuwa ce take an karar da ƴaƴayenta kar ku taka ta ku bata wuri ga ta can shi fa mutum ne Allah ya ganar da shi wannan to sai ka koma ka ga yaya shi wanda ya halicci mutumin kuma zai zama malamai kuna fahimta Allah subhanahu wata'ala ya san juyin komai alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha tsuntsu da ka gani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu tsuntsu da ka da ka gani kaza da ka gani rago da ka gani yana yi ma Allah tasbihi subhanahu wata'ala amma shi Allah shine ya sani shi dan adam bai sani ba to in ko ya san abin da dabba take ciki yanzu misali kai dan kana tunanin ka ɓoye wani abu shine kake tunanin abin wai ba zai sani ba bari baka misali misali wanda hankalinka zai kama bature ya yi wani abu sunan shi skana skana din nan wani mashin ne wanda cikinka ya ɓoye wani abu amma shi wannan mashin din zai iya ƙwaƙulo abin da cikin ya ƙunsa muna fahimta kuwa idan matarka tana da ciki takan je wani wuri da ake cewa scanning center inda ake scanning kai da ka zo ba mamaki kai matarka ce kuma ta hanyar ka wannan ciki ya samu amma kai kanka baka san abin da cikin ya kunsa ba malamai muna fahimta to sai ta je wurin wani wuri da ake kan shi wurin scanning sai a je a sa wani mai a shafa a goga wannan na'ura sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta riska ta tsinkayi abin da ke cikin cikin har ma ta ce akwai wani abu a yaren mu sunan shi ididi e menene shi wannan cikin abin da ke cikinsa namiji ne ko kuma mace sannan lafiyar salau ko kuma yana da matsala sannan abin da muke harsashe za a haife shi ranar takwas ga wannan wata amma kuma mu harsashe ne muka yi harsashen nan ba lallai bane ya zama haka yana iya zamana a samu ƙarin sati biyu a kai ko kuma ƙasa da sati biyu ba yana faruwa ba to sha Allahu a cikin irin waɗannan abubuwa da za a yi cikin goma da za a yi za ka ga kusan guda biyar akan dace da wannan abu da aka faɗa wane ne wannan na'ura mutum ko ya wannan na'ura har ya iya gano waɗannan abubuwa kai hatta ma wai yanzu a america akwai na'urar da suka yi misali abinda zuciyarka take tunani in aka jona ma na'urar sai ta gaya maka ban san ko kun fahimta ba yanzu in ka zauna aka jona maka wannan na'ura abinda kake harsashe sai ta gaya maka gashi gashi gashi waye wannan na'urar sannan a advanced country kasashen da suka ci gaba idan abu ya dame aka ji cuta aka rasa magani akwai wani abu da suka yi duk kwamfuta ce da AC a cikinta za ta shiga kamar akwati kaman gawa haka za a saka sai likita shi ya zo ya zauna yana kallon ainihin analysis da kwamfuta take yi ita ce za ta ce eh daidai wuri kaza akwai matsala kaza da kaza da kaza su ne suka samu matsala amma ga magunguna a je a siya ita za ta gano ta kuma ta karanta maka magani wane ne ya yi ta to shin wanda yi mutum din kuma shi ya kake da tunani malamai kuna fahimta sannan ka koma waya kaɗin nan wannan waya ina buga misali da ita aya ce gare ka ba aya ce gare ka yanzu wayan nan wani mutum zai kira ka daga saudiya ko ka kira shi daga misra ta ina ne aka jona wayar da za ku yi magana babu joni har ma wayoyi masu tsada ma akwai video kamara wanda kana kallon mutumin da kake magana da shi gashi halin da yake ciki shi ma yana kallon ka ba wata ƙasa yake ba wane ne wannan sannan wa ya ɗauki maganan ya kai yaya aka yi magana ta tafi sannan ya aka yi shi ɗin nan kai ba ka da tantama ya zama da shi ne sannan kuma ta gaya maka duk iya tsawon shekarun da kai kana wannan bayani da waya da mintocin da inda ka kira da inda ka yi wayan duk gaba ɗaya wannan waya in ka bincika ka koma system za ta baka labari waye ta to ashe wanda ya mutumin shi ya fi cancanta da yin waɗannan abubuwa malamai muna fahimta don haka kada wani al'amari ya sa wai in ka kaɗai ta kawai ka koma sabon Allah ka yi tunanin Allah bai ganin ka a ni da kai akwai bambanci halayyar mu tsakanin mu da malaki subhanahu wataala yanzu nan ba wanda ya san abin da ke aljihun kowa nan amma dukkan mu ga mu a zaune to shi Allah subhanahu wataala karara da kuma boye duka daidai yake a wurin shi ba wani abu sunan shi wai ya boye ba wani abu sunan shi ya bayyana da dare da rana duka ɗaya ne a wurinsa muna fahimta to Allah muke roƙo subhanahu wataala ya ba mu yin aiki na daidai kuma ya taimake mu akan bin daidai kuma ya taimake mu akan faɗin daidai za mu kwana nan insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta saba'in da tara insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai filin tambayoyi da suka zo haka kamar yadda aka saba tambayoyin suna da yawa sai dai a ta hakuri wanda wato suka gabata su ne za mu iya karantawa sauran kuma daga bisanin Allah da su ma suna tafi mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam a karatun baya na fahimci cewa duk wanda ya ga mutum da alkhairi ya yi baƙin ciki ko ya ga mutum da sharri ya yi farin ciki munafiki ne to malam idan mutum ya gane irin wannan mutumin ya kamata ya ƙaurace masa malam a ja hankalin mutane sahu bai cika a cikin masallaci sai kuma aje je a yi wani a waje to ba daidai ba ne sahu bai cika ba kuma a a buɗe wani sahu a cikin masallaci tambayar da mala yake mutum ne ya ganka da ni'ima shi har kullum fatan shi ni'imar ta kauce maka sannan kuma ya ganka cikin sharri sai ya dariya ya buga kafa ya gode ma Allah ka faɗa cikin bala'i da musiba shin wai irin wannan mutumin ya kamata ka ƙaurace masa ya kamata ka ƙaurace masa kuma bai kamata ka ƙaurace masa ba ƙaurar da za ka masa ne duk halin da kake ciki bai kamata ka gaya masa ba ko na alkhairi ne ko na sharri ne bai kamata ka gaya masa ba amma kuma mu'amala ta sallama da gaisuwa wannan ya zama na wajibi ne akan ka ci gaba da sadarwa ina fata muna fahimta in ka fahimci mutum har kullum nufin ka yake da sharri in alkhairi ya same ka yayi bakin ciki in sharri ya same ka ya ji daɗi ya gode ma Allah to ba za ka ci gaba da gaya masa halin da kake ciki ba amma kuma kai ba za ka cutar da shi ba amma mu'amala ta gaisuwa da dariya za ku ci gaba da yin wannan mu'amala ina fata mun fahimta mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam ya ibada Allah ya kara mana ya karba mana amin malam tambaya ta ita ce mutum ne ko in ce yaro ɗan shekara sha biyu ya fara ganin wato toho a mararsa to malam a wannan lokacin sallah ta waje ba a kan shi Allah ya kai malam gida lafiya sallah a wannan lokaci ta waje ba a kansa saboda abin da ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce muru abna'akum bis salati lisab ku umarci yaranku da sallah tun suna shekaru bakwai wadribuhum alaiha li'ash sannan ku dake su akan sallah idan sun kai shekara goma kaga ashe kenan daga shekara goma ya zama na cewa sallah ta fara wajaba akan dan adam to duk abin da zai ɗauru a kai to wannan wajaba ne wa in kana malamai sun saba akan yaushe ne alƙalami yake fara gudana wasu malamai suka ce idan gashin mara ya fara toho misali ga abin da ya shafi ɗa namiji ko kuma ya yi mafarki to sallata waje ba kansa game yadda abu hanifa ya faɗa radiyallahu an wasu kuma suka ce a'a dole ne sai ya yi mafarki to amma zan ce mafi inganci ya danganta da irin yanayi idan ya zama na cewa eh lallai mara ta fara tohar da wani abu misali to alama ce ta girma sallata waje ba a kansa sannan mace kuma ana gane balaganta ne idan ta fara al'ada ko ko madaukanta suka buɗe misali ugun ta kenan ya fashe misali ko ko a'a ya zama na cewa ita ma ta fara tofar da gashin wato mara ko kuma gashin ainihin abin nan fuka-fuki misali abu hanifa ya ce duk sanda aka ga wannan to wannan yana nuna cewa alƙalami ya waje ba kanta don haka yin wasa da sallah ba nata bane Allahu a'ala mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam Eh, Allah ya ƙara wa malam lafiya kuma ya kare ka daga sharrin maƙiya a ne malam tambaya ta nan ita ce me eh, meye hukuncin mazan da suke sa mata su so su ba dan Allah ba sai da ta wani hanyar mugun abu da za su yi musu ko kuma matan da suke sa maza su so su ta hanya da bata dace ba me yi hukuncin wannan malam wato in na fahimci tambayan malam kamar mutum ya je ya amfani da asiri ko tsubbu ko wani abu to duk mutumin da ya amfani da wata hanya ba ta islama ba wato wannan haramun ne kuma ya yi shirka aikinsa haramun ne ya yi shirka da Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisai da dama sannan kuma wanda aka yi ma wannan aiki za su tsayi gaban Allah ran alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ya masa domin akan kwace tunani ne kamar namiji ne misali yana da mata biyu ko mata uku sai a kwace tunaninsa ya zanto za ka samu shi sai ya koma macen matar ta koma namijin ita ke juya gidan in ya ji maganar ta gabansa sa faɗi yake ba su da katabus mata duka suna irin waɗannan ayyuka to duk matar da ta yi wannan ko namijin da ya wannan ya yi haramun ya saba ma Allah kuma za su tsaya gaban Allah ran alkiyama sai an an san ma wannan mutum haƙƙinsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran alkiyama mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ga tambaya mutum ne ya sha azumi guda biyu kuma har ya zama da cewa wani azumin ya je ya dawo to yaya zai yi to sai ya ciyar da wancan azumin sannan kuma wannan da ya zo sai ya fara shi wallahu a'lam to an ce a sanar da yan uwa akwai wata baiwar Allah na dare muna fata Allah ya saka mata da alkhairi ga malam mubarak shi tun daga jigawa ya zo ya niko gari musamman dan ya dinga daukan wannan karatu ba ma wannan baiwar Allah a ita ta ɗauki nauyin wannan karatu ana sawa a sunna tv to muna fata da shi da ita din duka Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke wa Allah ka huwace mana abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutar sa don mutumin da aikin sa ta da fitina Allah ka daura masa fitina shi akan sa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yema yawa Allah ka ba su yadda za su biya Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin ainihin dukiyarsu ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai maza da mata da suke neman aure Allah ka hada kowa da kininsa na gari ya Allah marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai wannan shugaban kasa namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi kafadunsa Allah ka sawa ya sauke wannan nauyi lafiya ya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai duk mutumin da yake da hannu wurin halin da talaka yake ciki a wannan kasa Allah in zai shiryu Allah ka shirye shi gane idan ba zai shiryu ba Allah ka daura mai abin da ba wanda zai yaye masa sai kai ya Allah Allahumma a'izz al-islam wal muslimin adilla shirka wal mushrikin dammir a'daka a'da ad حليم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك